والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير waɗanda suka kafirta da Allah to kafirci ya haɗa su don sashen su yana taimakon sashi kada mumini ya so su kuma idan ba ku so muminai ba ba ku ƙi kafirai ba to za a samu fitina ga muminai ta inda za su rasa wanda zai taimake su daga 'yan uwansu na addini don haka barna mai yawa za ta kasance a bayan ƙasa ta hanyar kange mutane daga tafarkin Allah.